Ni 'yar jihar Gombe ce kuma 'yar siyasa ce, 'yar kasuwa, ne sarauta ce. Kallabin shirin ta wannan makon 'yan uwana mata, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido. gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. Yayin da iyaye mata da dama suke shiga ayyukan gwamnati ko kuma sana'o'i a yunkurin inganta matsayinsu da tallafawa iyali, ana ƙara fuskantar ɓacewar ƙananan yara. Da waɗansu lokuta yakan kai ga zama ajalin yaran ko kuma salwantar su. Za mu haska fitila akan wannan lamari. Za mu kuma ɗora a bayanin da likita na'iba ta fara kan mahimmancin gwajin lafiya. Kana, kamar yadda muka alkawarta, mu ta mako za ta bayyana mana dalilan da ya sa bata koma majalisa ba karo na uku duk da karbuwa da goyon baya da ta ce tana da shi daga al'ummarta. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. To kafin mu kai ga hiranmu da kallabin mu ta mako bari mu buɗe babin da batun yawan ɓacewar ƙananan yara da ake fuskanta a jamhuriyar Nijar. da dattijai mata suka ce ya samu asali ne daga sakacin iyaye mata da suka fi mai da hankali wajen neman abin zaman gari. Kamar yadda waɗannan mata da shirin kallabi ya zanta da su suka bayyana. Sunana Hadiza, a gaskiya yawan batan yara a yanzu ya yi yawa. kuma yana tasowa daga gurin sakaci namu na uwaye musamman yanzu a cikin wannan wata sai ka ce ma ɗanka wai huta je ka kai wasan ka yaro karami ke ya bar ki huta kuma in ya huto shi wannan yaron biki san ba ina zai ta yi in ya ta yi kuma sai bayan ya ta yi a hutu ana nema neme mafi akasarin kin ga shi yake kawo rigima tsakanin miji da mata shi na miji can ya ta yi neman abin da zai kawo muku kuci da ke da ɗiyanki kin bar ɗiya sun ɓaci mu namiji iya cikin kasuwar shi an buga mishi an ce yaro ya ɓace yanzu akwai wani yaro yanzu da ya ɓace da aka kawo kawo shi an yi ta sanarwa yanzu dan har ya kwana ya wuni yana gidan mm, liman har yanzu uwayen shi ba su zo shi ba to kin gani kenan yanzu uwa ke duk inda kike hankalinki a tashe yake da neman yaro kuma danki hali ya kwana ya wuni biki san ba inda danki yake ba kwa zo ba ku nemi inda danku yake mafi a kasar wai in ya bace eh, ki tashi ki ta yawo ki ta larwai maimakon gashi na an samu ci gaba in gidan kafafen yada labaran da ka je ka ko kuma yan gangamin wannan ka dauka nan da nan za a samu maka yaro to shi wanda ya tsinci yaron ka bar shi da wahala tunda wani yaron in ba uwayen shi bane ba yaron zai yi ta kuka yi ta kuka yi ta kuka kuma ke can kin ce hankalinki a tashi shi uba da zai je nemo muku hankalin shi a tashi makwabcin ma duk wani masoyin ma hankalin kai shi a tashi tunda yanzu in kin kula a sanarwoyi a wuni sai a yi sanarwa ta kai talatin wanda ta batan yaro ce wani dan ya kwana ɗaya wani ya kwan biyu ba a same shi ba kenan laihi namu ne na uwaye uwaye mata muke da sakaci tunda namiji ba tsayuwa ba sai iya duba miki tarbiyyar yaron ki da ya yaron ki ina yake zuwa kuma yaro lokacin in yayi biki a nemi ba ina dan ki. lokacin abinci ya biki a nemi ba ina dan ki. kin ce ma dan danki tashi tahiyar ka makwabta ya je makwabta daga makwabta an kore shi ke da kika ayyuka ki biki zamana ba da shi wani zai zamana miki da da wani ba ya zamana miki ba da saboda rashin jin yaro sai uwa ke dan ki huta kin kori yaro wannan amana ce Allah ba mu da in ya huta duk inda ya samu yan mintuna baka gaba danka ka neme shi kuma danka ka ja shi a jiki yo wani mai shan nono ba za ki ga an kawo wani yana shan nono za ki ga an kawo shi wani dan yayayyo wani baki ba shi wani mai bakin ne za ki ga wani a ce daga makaranta kuma wai ɗa mai shan nono wai ka gama shi da yaran mun ka ce wai su sai makaranta. sunana maryama wallahi kun yi gaskiya kwana biyu abu ya yi kamari baka taba wuni guda ba baka shi ba gomi yake da yawa amma ni dai gaskiya ina ganin laifin uwaye ne mata laifin mu ne saboda mace ita aka sani da kula da gida da kula da yara shi namiji da sai ya yi sallama da kai ya yi neman abincin bakin shi ko ya yi neman ya yi aiki kenan uwaye mata su ne suke yin sakaci suke yin negligence in yaro har ya fita ya yan mintutuka ya awoyi baka ma lura ba sai can in ka an kare kaga yaro bai nan kuma kannan lokacin gaskiya yaro ya yi nisa kuma ba ma haɗin da ya shiga ba kenan gaskiya laifin uwaye ne mata laifin mu ne gaskiya rashin sa yaro a jiki ne tunda in kana sa yaro a jiki ko kuna kallon tele tare ko kuna kuna ayyuka tare kenan ka san movement in yaro ka san shige da hutun shi kuma ko da wutar zai ka san inda yake amma sai ka gani wata uwa daga ta ba ɗanta kari in ya huta ta ƙara neman shi tana yiwa sai wani lokacin wani abincin yi ko kuma sai in uban ya zo ko yana neman shi ko in zata aike shi sunana hadiza haru wallahi daga sakewa uwaye ne da in ya huta ba waiwaye shi a kai na na ga a gidana a diyana amma ni ba a ni ba ni da nake ni na zaman diyana mutum tara na goya na yayi shi a garin na girma ba dana bai taba bace ba duk inda dana zai shiga na san inda yake muna dunkule tare da diyan mu bun mu ce ma diyan mu ku ta gwaje ku sai ku yi wasa danka daga ya gusa ka neme shi su kuma diyan yanzu a'a ba ruwansu in fa yandi zaki in ya wanki zaki ba ruwanki da diyanki awo kin bar shi da yan uwan shi awo bar da yan uwan shi a unguwa ko yawo yana gararan ba sai ki ga yaro har da daddare har da daddare yaro yana yawo dan kararremi a ce wai ina uwai shi da da mu da uwayen mu bakin da almuru ta yi wallahi ba karbuwar da yana jikin ka dan ka in nawa ne yana jikin ka tare da shi zaka kwanta tare da shi zaka tashi yanzu ku a hai ka ci ku ta ku ta yi wurin wani ku yi wasa ko ku ta hirin hawanta ku wasa ko ku ta waje ku yi wasa bisu san kama ɗiya a jikinsu suna sha uwa shi yasa haɗa zai bace maka baka sani ba dukkan ya danganta daga uwaye ne su suke sawa haɗiyansu suna bacewa da baka tayi ka yawo baka san ba inda dan ka yake saboda Allah da annabi amma mu da da muke matse da diyan mu lalle ɗiya suna bata amma sai ka tare amma ne yanzu diyan yanzu bisu sa diyan sa a jiki sun saki sa a ce je ka yi wasa kiga diya suna ta yawo suna wasa an ana babu sa a kusa kuma babu sa a kusa kuma yayin ma da za a sake su a ce musu ku ku wasa su ba masu hankalin bane in jen ne ma sai a ja su tare su da yan uwan duka su tahi yanzu haka abin da muke jikoki mu ne muke tsimi na tsare su amma ba don su ba Uwansu ba ruwan su sai su sake su su ta su ka tahi fendinka ka ka tahi yawon bikin ka ba ka da ka. kullum ana sanarwa ana neman diya to wallahi ɗiyan yanzu su suke sikiya da diyan su Su ne bisu sha uwa da su dukkan rashin tarbiyyar mara ta tashi duk ta rashin baka bar zike ba ka ne a jikin ka. duk lokacin da ka zai huta ai yanzu da mu jahilan da yan bariki ba dai bane ba su yan bariki a bisu rabuwa da su kin gani sai ka nemi mai aiki ko ka nemi mai tsaron ɗiyanka in ka zo daga gurin aiki ka san ɗanka inda yake a kwance su ko wannan yara na yanzu masu yawo masu abincin gwadala wallahi ba ruwansu da ɗiyansu shi yasa ɗiyansu kullum suke gararan ba suna bacewa an sun tashi kuma su kan gare musu su ma'aikata sun sa ɗiyansu ciki sun kunna musu tele suna kallon ko da san anime ko kuma barci i eh, ko barci barci na da barci suke sa ai da babu wannan kallon da yawa mm. to barci suke sa ɗiyansu ne yanzu kuma su kwarre kwa barci rana suke sa diyansu mun zauna da su ai ma'aikatan bawa ba muke garin nan da shekara arba'in yanzu kuma da abun kallo sai su sai ma diyansu abun kallo ko abun wasa su ko wannan a'a gaskiya babu duk rashin tarbiyyar nan daga ɗiya ne uwaye mu ɗiyan mu amma mu gaskiya ba haka muka reni ɗiyan mu ba shi yasa ɗin yanzu daga sun tashi ba ruwan su bisu jin magana siyo. yo haka ta shahi rashin kulawa na uwaye namiji ya ta neman tuwo ko da yake a yanzu ma mata akwai masu neman tuwo amma ba mai nisa bane a irin na maza biki rabuwa ɗanki ko sana'a ciki kina ta kusa da ɗiyarki kina ta kusa da danki in lokacin zashi daga alkwaliya ko sai eje ki kin san lokacin iyarkin da zai zo ma kuma yaran mata na yanzu akwai san iyaye akwai su san diyan da abin da ya taba diyan dar maza ne suke su tai su yi wada amma na banza ne tunda baka tarbiyantar da danka ba ai so na banza ne madam tarbiya ita ce so ai danka ka san inda zai zama ka san inda zai tashi sai kiga da magariba yaro dan karami yana yawo a titi dan kararrami ko mun kananta shi sai kiga shi iya yawo to in aka ɗauke shi kin sani in ya je shiga wata lalata kin sani wallahi lahi yana daga gurin uwaye mata maza ba a sasa a ciki inda shi namiji ya tafi buɗe shi in ya zo ma ya gaji amma ke mace ke kika san zaman ɗan namiji ma kika san zaman kika san tashi shi haka ke mace kika san zaman kika tashi ku tashi yan uwa na mata ne yanzu ku tattali ɗiyanku ku sa ɗiyanku a jiki ku san inda suke zama ku san inda suke tashi tunda gyara na Allah ne kuma addu'a ita ce mai ƙarhi kama ɗanka tun da wuri an san Allah yake gyara amma he an gama da mu uwaye kenan daga mu ne uwaye mu ne malumai mu zo mu bi sau da kafa mu ne makiyaya makiyaya ne irin yadda muka ma uwa mu kiwon shanu da dabbobi da awaki to yanzu iya su ma abin kiwo ne in baka yi kiwo ba gaskiya baka cin nasara to madalla kamar yadda muka alkawalta yau ma muna tare da kallabinmu ta mako honorable binta fatima bello wata mace da aikin alheri ya sa ta yi fice har ta kai ga tarihi a majalisar wakilan tarayyar najeriya shirin kallabi ya nemi sanin abin da ya sa bata sake komawa majalisa ba a tsayawa takararta ta uku duk da karbuwa da goyon baya da ta ce mazaɓarta ta nuna mata ga kallabinmu ta mako kin bani tarihi siyasa ya karɓe ki me yasa baki ci gaba ba daga shekara 2019 eto eh ba ban ci gaba ba ne ba a 2019 na yi takara hajiya madina na mutane na sun ce mun in je nemi senate duk da dai da farko na yi turjiyan ba na so in nema saboda ina ganin yankin da na fito da kuma na fi dace inda nake amma tun da su suka kira ni daɗin masu suke zaɓa na ke naga in nace ba zan je ba gobe watakila wani bukata na nema zai taso ba zan iya samu yadda nake tunanin ba haka ina so dai ba na so na shiga takara muka yi takara mu shida maza biyar ni kaɗai mace maza biyar din nan lokacin akwai sitin sanata yana takarar da ni akwai sitin deputy governor akwai former deputy governor former deputy governors guda uku kenan muka yi takara da su he commissioners guda biyu amma allah ya bani nasara da landslide victory ne ya faru baki zo majalisar ba a bara a 2019 din a 2023 ne ko 2019 ne ok 2019 me yasa baki zo majalisar dattawan ba eh ba wai ban zo ba tunda ni ce yar takara da take rike da tutar takara na jam'iyyar pdp a 2019 din na je general election a yi general election alhamdulillah na yi campaign dina thoroughly wanda shi mai girma a tiku bai ma je zone mu ya campaign ba ni ne kusan na leading campaign din zone din. kuma a duk fulin unit a lokacin inda na ci maybe 5 vote 10 vote na ba shi hakan nan kuma shi ya ci zaɓe a zone ɗinmu mm. gombe south kenan mm. so da aka zo ban sanya aka yi ba allah da ya ƙaddara na ɗauke shi mu muƙaddari aka zo aka kashe min ƙuri'u dubu da shida da talatin da aka kashe a wace hujja ba hujja hajja madina saboda inda da hujja da ya shafi kur'un shugaban kasa su ma da an kashe musu nasu tunda duk fulin unit daya aka yi zaɓuɓɓukan nan hujja Allah ya bar wa kansa sani wanda suka kashe su suka bar wa kansa sani suka zo suka rubuta supplementaries awa saba'in da biyu ana rike da result dina ana neman yadda za a kashe ƙur'un nan suka samo dalilin da suka kashe suka canje kotu ni kuma na kira magoya baya na nace su yi hakuri ba zan je kotu ba ba kotun da ya wuce na Allah kuma ban je kotun ba kina ganin me yasa hakan ya faru da ke kina ganin saboda kina mace ne ko dai a'a jam'iyya ce ta adawa eh to eh madina lokacin ai ba ma a jihar gombe lokacin ai pdp ne take mulki tunda gwamnan lokacin excellence ibrahim hassan dan gombe ne kuma shi yake mulki shi ma ya yi takarar sanad a shekarar amma su result ɗinsu da gombe central da gombe north ina ji tun ranar lahadi da safe an faɗi result ɗinsu yana he talata da safe inda aka fito aka ce in je kotu in kin yi bibiya ma shi profesan da ya kamata ya anansa result ina bai anansa result ba kuma bai signing takardan na faɗi zaɓe ba har gobe inda za a ji inec za su fitar bai sanin ba ya ce shi bai yadda na faɗi ba saboda an je dai kawai an sa dole dole a kashe ƙur'u shi bai yadda ba amma da hakan na bar wa Allah saboda na san watakila Allah ya rage min wani abun da ba zan iya gani ba ne ba amma ni kan na riga na san zaɓe ban faɗi ba but da suka kai wanda suka kai shekara hudu sun sake canza shi Tokin kin haƙura kenan da siyasa? na <laughs> Madina ana haƙura ne. Ko 2023 din nan ma na sake tsayawa na nemi Senate, na nema da mutane goma. A goman nan duka maza ne, ni kaɗai ce mace. Mun zo mun yi primaries wanda aka ce ya ci a lokacin ya samu ƙura hamsin, na samu arba'in da to na je kotu na filin kara ba wai kuma don ba na son zaman lafiya ba ne ba saboda akwai irregularities da aka yi a wurin zaben akwai ma'aikatan gwamnati guda hudu wanda kowa ya sani a dokan da aka gyara na zaben 2023 ma'aikacin gwamnati ba rai zamo delegate ba ni a zaɓe na sun jefa akwai mutum ɗaya wanda na san ya ma mutu ya jefa ƙuri'a kuma ma'aikacin gwamnati a'a shi wanda ya mutu ma kan ma yana sa ai amma an kira sunansa wani ya jefa ƙura madadinsa sannan akwai disable ɗaya national delegate ne dama inda za a yi zaben duka da executive to da aka zo aka yi abun nan electoral act amendment din nan an ce mutum uku uku ne powered za su zaɓe so an excluding ma ni kaina da za a yi zaɓe yana da ƙur'an da zan jefa kaina but tun da an zo an gyara doka ba a yi zaɓe da dokan da da ake zaɓe da shi ba shi kansa wannan disable ɗin bai kamata ya jefa ƙura ba amma duk gombe state ni kaɗai ne disable ya jefa ƙura a zaɓe na kin ga in na ƙirga ƙur'u wajen shida ɗin nan abnormal boats ɗin nan bai kamata a ce wanda ya ci ya ci ba tun da ni ban kan basin support a gun wa'in nan ba na riga na san dama ba ma'aikatan ba ba ba su jefa ƙura'a ba to a mu nan da mu goma nan dai ya samu hamsin na samu arba'in da takwas na je challenging process din na je na filing case na saboda filing yana da limit ba za ka wuce kwana goma sha hudu daga ran aka yi zaɓe zuwa randa ka shigar da ƙara ba so na yi kokari na gama shigar da kara na na ɗauki sana a abuja na je zan depending abun da na yi wannan he jam'iyya ta kira cewa an kira mu je a sake zaɓe ni kuma dan ina son zaman lafiya ban duba na je na kai kara ba he na koma na ɗauka za a yi normal zaɓe ne tunda ni na san ni eh, yar siyasa ce wanda ta fara daga ƙasa ba wai siyasan rana tsaka kake yi ba so na san mutane na suna so na ko muna zaman lafiya da su na san in za a yi zaɓe za su sake bani ƙuri'un da suka bani unfortunately he ana tsammanin wuta a <laughs> makera he aka samu wuta a masaka me aka samu wuta a masaka he kawai he na ji tun ina hanya daga abuja don na sauka a abuja karfe bakwai na yamma aka ce min gobe da safe talata za a sake zaɓe haka na kama hanya madina na tafi karfe uku da rabi na shiga jos na asuba ina shiga jos ina sallan asuba karfe biyar da kwata na kama hanyar gombe ina shiga gombe delegate ina kiran suna cewa muna hotel hajiya tun da nake siyasa hajiya madina ban taɓa ganin siyasan da ya bani mamaki ban dariya irin wannan ba a ce delegate ka je ka ɓoye su a hotel aka ɓoye su a hotel aka ɗebo 'yan sanda da soja da civil defense aka garkame a kowane kofan hotel ina gidana ina kiran mutane na ba da kuɗin da ake bayarwa wani delegate in proxy to representatives ɗinsu muna magana da su a waya wallahi ban ga delegate ko ɗaya ba muka je za a yi zaɓe <laughs> abin dariya <laughs> wanda ma bai samu ƙura ɗaya ranar zaɓen da muka yi ba kai ki ji mutum wai ya tashi aka ce za a yi dan statement kowa zai dan tashi ya dan yi magana wa delegate kai ki ji eh, ai mr kaza i step down for tony i step down for tony i step down for tony nace binta bello is not stepping down for anybody i stand as a candidate kuma zan depending abun nan da dignity na demokradiya a Najeriya tunda muna zamanin demokradiya ne kuma muna neman transparency ni na zo saboda na san ba amin adalci ba yanzu in na faɗi zan yadda na faɗi amma in za a yi gaskiya duk sa'in na san ba gaskiyan za a yi ba ban ki zuwa wurin ba na je wurin an je an jefa ƙura duk kuma dama tun ana gobe za a yi abun an ce min za a bani ƙura ishirin an iya maki min ƙura ishirin mutum ishirin su ban ƙura kuma ishirin din nan madina haka aka bani ya kwamfamin min maganan da aka gaya mun a day before zaɓe ɗin kenan ke na dariya ya na daga nuna na hamdala na ce Allah na gode maka at least ni kadai aka taru mu ke godiya alhamdulillah siyasa baran fasa ba ja madina saboda in na fasa me zan yi age is still by my side eh a matsayina na mace muna kokari ne mu mentorin mata su taso kuma in nace na fasa wanda da suke yanzu in kin je na zama role model din mutane da yawa in nace na fasa gobe waye zai za su looking onto lalle an yi gwagwarmaya kuma kin yi ta maza honorable binta To ko yaya mata masu sha'awar shiga takara za su iya cimma wannan burin? Bayanin da Honorable za ta yi mana kenan mako mai zuwa, kada ki bari a baki labari. To bari kuma mu koma kan batun kula da lafiya inda a yau likitanmu ta bayyana ko daga waɗanne shekaru ne ya kamata mace ta fara zuwa asibiti domin a duba lafiyarta ko da kuwa tana jin garau a jikinta. To a wannan dai gaskiya ba zan iya ce miki ga takamaiman shekarun da ya kamata mace ta dinga zuwa ana mata wannan binciken lafiyar ba dalili kuwa da yasa haka shine akwai yara matan da ake haifansu da wasu matsaloli tun suna ƙanana to kin ga su wannan tun suna ƙanana suke fara zuwa asibiti a duba su. To amma yanzu misali kaman a ce sankara sankaran mama shi ma kin gani muddin yarinya da ana cewa sankaran mama bata cika shafan 'yan mata ba haka sai manya to amma yanzu abin ba haka bane don wasu 'yan matan ma bincike ya nuna suna iya samun sankaran mama to yayin da mace ta kai shekarun balaga haka to ya kamata ita ma a dinga nuna mata yadda za ta dinga breast examination da kanta wato a koya mata yadda za ta iya duba mamanta a gida ko ta ji wani matsala haka ta gaya iyayenta sai kuma a je asibiti to amma kin ga shi mammogram na sankaran maman da ake yi wa mata mace sai ta kai shekara arba'in ake iya mata mammogram din nan to shi kuma na cervical cancer na bakin mahaifa kin ga sai mace da ta fara saduwa ita ake iya yi wa daukan mata sample din kansan bakin mahaifa dauki bakin mahaifan a duba cewa shin akwai wannan kansa din a wajen ko kuma yaya to wasu kuma zaki ga mata suna da shekaru kanana to amma mewa bayan haihuwa sun zo sun samu wata matsala maybe ciwon zuciya ko kuma a'a ciwon suga ya sa sami saboda akwai ƙananan yaran da ake haifansu da ciwon suga to kin ga wannan tun da ƙarancin shekaru za su fara zuwa asibiti to amma idan mace tana da halin ta dinga zuwa asibiti ba tare da wani abu ya same ta ba ba matsala ba ta dinga zuwa saboda daidai da yara ƙanana ma mata akwai wanda ake iya kai su check up kamar wa'anda ramar tasa ta yi yawa haka ƙananan yara wasu kuma ki gani saboda girman su wato da ya obese wato ƙibar ta yi yawa ma shekarun su to kin ga su ma ne da ya kamata kamata ana yawan kai ana musu check up to ba za a kiyasta a ce dole sai a wannan shekaran ko a shekarun nan wai mace ta iya zuwa asibiti ba to likita kamar sau nawa a cikin shekara ko a sati ko a wata ya kamata mace ta je a duba lafiyar jikinta misali a ce da mace ta haihu tana da ƴaƴa kin ga lokacin saboda jiki yana canjawa abubuwa da yawa a lokacin ga kuma yara wasu kuma zaki gani bayan sun haihu sukan iya zuwa irin da matsaloli haka to wasu tun daga daga lokaci ake sun fara zuwa irin check up ana duba lafiyar su sai kuma masu hawan jini masu ciwon suga su kin ga already akwai clinic days din su wato ranakun da ake musu check up a asibiti wasu matsaloli ne mace za ta iya cin karo da su idan ba ta zuwa asibiti don duba lafiyarta to matsalolin dai ba su wuce waɗanda muka bayani a kansu ba kamar shi sankaran maman breast cancer da kuma kansar bakin mahaifa wato cervical cancer sai kuma ciwuka irin su hawan jini su ciwon ciwon suga su irin wannan ulcer da take a daban yanzu mata da ya saboda wani sa'in zaki ga daidai da dai ba ulcer bace amma yanayin ta yana zuwa kamar ta ulcer haka to rashin zuwa asibitin zaki ga ana daukan abin da ba haka ba wace shawara zaki ba ma mata dan su rika zuwa ana duba lafiyar jikinsu yadda ya kamata don guje wa cin karo da matsalolin da ke da dangantaka da rashin duba lafiya da sauran cututtuka baki daya abin da nake so mata su gane ne cewa ita sankaran mama ba dole sai mutum ya yi gadanta ba gaskiya akwai wanda ba su yi gadanta ba kwata-kwata kuma suna da shi kawai dai in mata suna da shi a gadon su wato su ratsin su riskin su ya fi yawa to amma ba dole wai sai mace ta yi gadanta ba. To madalla nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na wannan makon sai mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin ba da gudunmuwar ke ga ci gaban al'umma da yayata harkokin mata da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da mata ke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da kuma Madina Dauda da Hawa Umar a birnin tarayya Abuja da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadinsu duka ni alheri ke muku fata alheri. Yes,